in ma za a abin da ne a rage irin wayan abubuwan kada za a yi kashe kashe dan wayannan mutanen suka tashi kita ba wai wanda ya masu laifi suke ma abin soja ka taba shi yanzu ba zai shigo a nan ba saboda wannan shi wannan ma ya riga bi ta katanga ya gudu kawai zai zo ne ta faya kawai wai duk dan ranar da wani ya zo yayi za ku zai za ku hana shi abin da suke yi kenan sun kashe sama da mutane ɗari biyu a labarai kenan a wannan abu amma rahoton bayan fage da muke ji an kai dubu ɗaya dubu biyu ma ba ma san adadin ba kan ku ba mu hanya mu wuce to yana iya canza salo ya zama wani ya zo wucewa ba da rigar soja ba to amma kilan ogan soja ne ya ce ku bari wuce a ce ba za ka wuce ba a taɓa shi bai faruwa to kaga a kiyaye a yi addini addinin musulunci bai san yawo ba a titi hayaniya wallahi addinin musulunci bai san shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ba mu labari jiya ko a ina suka suka yi ta kiran su aka yi ta musulunta a gidan waye a gidan arkam nan aka ji ana addini wanda ya musulunta yanzu nan ake ba fili ba ni a yawon da na ɗaya a duniya haka ni ban taba ganin da ake hayaniya ake wai taro a waje birnin haka nan ba za ka ga hall hall hall hall hall da yawa masallatai masallatai nan ake yi hatta ɗaurin aure ba a yin shi a fili a littafai kenan duk ana ta jirki ana ta jirkita mana addini a kaɗan kaɗan har a zuwa ɗauke wayan abubuwan a ji a saka coci a ce ba laifi zai zai kai lokaci amma abin da yake rubuce a littafi shi ne ku ɗaura aure a ina a masallaci ɗaura aure a masallaci yake yi da an fitar da shi za ka gadon muna son ɗaura aure yanzu babban titi nan ba sai ka ga an tare shi masu tafiya to wallahi Allah zai kama mutum da nishi saboda baka ji abin da ce ba Na haka mauludi baya cikin addinin musulunci sa'an nan kuma kurakurai da yake ciki ba zai ba da damar a ci gaba da shi a haka ba da yanda ake yin shi a da ne da a yi shi a masallaci a karanta Qur'ani a karanta a shifa a tashi a tafi wannan da sauri wayannan zaka ga so ne kai su ga haka amma wayannan din ba su san me ma'anar so din ba shi yasa wani malami yake cewa irin wayannan za a iya ba su ladan son su da suke manzon Allah kun fahimci bayani a daɗi mun gane a taru zaka ga wani ma kuka yake yi ana ta duka wayannan haka suke yi to amma abu ya zo ya zama da wiwi da komai da Michael Jackson da DJ da menene a rigita al'umma wanda ba isa yi shi a kasan turai ba ba son annabi Allah ya kare malamanmu kuma Allah ya ganar da su Allah ya sa su karantar da mu daidai Allah ya sa su karantar da mu daidai na <coughs> wani yake cewa ranar kiyama kilan malamai su shiga wuta mabiyansu su shiga aljanna ko da kuskure suka ga musu saboda su iya sanin su kenan suke biya amma malami shi ya san me yake yi eh to Allah ya ganar da malumin kuma ku rika duba wa'azozi da ake yi a lokacin walima zaka ka kai wa'azin kaman ba Allah ake nufa da shi ba kaman ana yi ne da wanda zai ce mauludi ba kyau eh zai ga ana tabbatin maganganu shi manzo Allah yana ruwan shi da kai zai yi wazin shi normal ne in ya taba ka ya taba ka amma kai dai ba da kai yake yi ba dan haka malaman mu Allah gyara su Allah daidaita ko kuma Allah ya nuna mana hanya ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bi ya ka ya sa mana son manzon Allah ya sa mana son manzon Allah ya sa kuma manzon Allah ya so mu ya sa mu so duk mai son manzon Allah صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم السلام wannan wani ana wai za ka ga wasu sun yi tuntuɓe mutum sai ce ya rasu lallai, mun gane ya rasu lallai. to yaya wannan yana cikin son manzon Allah ne a bi Allah kaɗai ake kira ai da ce subhanallah mun gane ko kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abin da nake ta sanar da mu kenan cewa addinin ya fara tashi daga yanda yake yanzu nan in ka haɗa mutane goma in Allah ya so ya yarda za ka samu bakwai ciki in za su yi magana za su ce ya rasulallah ba ɗauke shi ba sun komai ba kuma mun taɓa zuwa umra da wasu gaje da muka je akwai wani dattijo a cikin in zai zauna sai ce ya rasulallah in zai tashi ya rasulallah in zai kwanta ya rasulallah haka yake ta ba ruwan shi ba kuma wai malami don haka ire-iren wayan abubuwan suna da yawa suna ta shiga ne a hankali a hankali to shi yasa ake umurtan kowa ya yi karatu kun gane ku ba wai za ka yi karatu ka zama malami ba a akwai level ɗin da za ka karanta kai ka tsaya ka gama naka yanzu da zan baka littafai guda uku ka karanta su daga farko har ƙarshe kai ka gama karatu kenan in Allah ya so ya yarda kana mutu akan wannan abin ka shiga aljanna Kamar haka ga wannan yake karatu da wahala, daga ina zan fara, kaza kaza, ba kai karatu manya ba, turawa kullum su suna ta kai mu wuta, adult ne tuke ta, adult education, yaki da jahilci, don Allah kai jahilci da ya kai jahilcin addini? Eh? To, da haka mu ma mu yi kanmu kiyamun laili, ka gaida yadda muke a masallacin nan, a ce mu adult ne ko? To, mala ina za mu fara? wallahi abin da sauki kun san sauki ne ga memory eh memory card ko ga fassara in ma gwari kake so ana yanzu ba an fassara juzu amma zuwa nasi da gwari ba na da shi a ɗaki duk yare yanzu an riga fassara shi to me ne matsala? ga shi kuma ga malami ga littafan za a yi maka don mantuwa sai ka yi rikodin da handset ɗinka ka ko ba ka yi ta ji, ka yi ta ji, ka yi ta ji. to me zai hana ka ganewa amma yanzu kaga haka matan matanmu ne ke karatu ba bai matan matanmu da ƴaƴanmu mu mun riga mun zama yan gatan Allah Allah ya kiyaye fa <laughs> kiyama ba wasa bane fa yadda muke haduwar nan wallahi yana da kyau mu samu kanmu littafi can masallaci na jin daɗin yadda suke yi za ka ji da safe ana karanta ina ji ko iziya suke karantawa yanzu ko menene to idde ana bi haka za ka ga an kore maka jahilci nan Allah ya saka wa malamin da alheri to kaga nan shi ba ya kamata ce an sa dindindin ana yi rana ɗaya ne rana biyu ne a sa a kammala kowa ya tambaya ana ta kore jahilci kenan wani kuma kowa ya samu littafi ya buɗe duk ranar da ka tashi ba da hujja za ka ce ni dai na sa littafi na kun hujja ko ban gane gurin ba ba wai sai ka je ka nemi malam ibrahim ka ce malam wallahi mun yi jayayya ne da wani a bani hujja <laughs> wai kana da bindigan ka ga wanda za ka bindige ka ce a sai ka dawo ka yi tambaya tukun ai ya gama da kai kenan ko to don haka gaskiya kamata mu yi mu kan mu kiyamun ana ruda mu da yawa ni da malam ibrahim yanzu muna iya samun saɓani ni in ce kaza shi ma ya ce kaza sai ka ji malali sai ce wai ai malamai suna buga mutane kamar kwallo to ba za ka zama kwallo ba tunda kai ka san komai don haka yana da kyau kun ga yanzu an buɗe makaranta nan kayi su ibni eh, karatu ne na ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka yi ritaya jss da ss aka buɗe yanzu sabon buɗewa ne a kayi ma'aikatan gwamnati aka buɗe ba aka sa masu daidai lokacin da za su iya zuwa da waɗanda suka riga suka manyanta su ma su je an dubi lokaci an sa lokaci ya kamata ku je ku ga me ake yi don kai ma ka shiga kaga an kore maka jahilci na addini jahilci na addini shine jahilci malamai turanci fa yare ne fa eh a duniya fa ba inda ake turanci fa kowa yana yaren garin shi ne in ka je India turanci suke yi China turanci suke yi Makka turanci suke yi Japan turanci suke yi eh, Russia turanci suke yi kai kai ta sauraron labarai kowa da yaren shi yake yi Senegal ba turanci suke yi ba Ghana suna turanci su eh Niger turanci suke yi To kai Najeriya sai ka rike turanci nan ban wahayi? Addini shi ne, shi ne, kuma duk boko da ake yi gaba ɗaya fa turanci ake yi fa. Wallahi tallahi inda za a karantar da mu boko da mu, da gwari a karantar da ne boko da gwari, ba wanda zai faɗi jarabawa. Akwai? An koya ma da ka me zai sa ka faɗi? Kama zo ana ta maka buku-buku ana ta wasu dabaru da wasu ɗaya a haɗa shi da ɗaya ya zama nawa biyu an zo an ce one plus one kai kuma ba haife ka da one plus one ba shi ke wahalar da ‘ya'yan mai ba su cin jarabawa. Don haka a kiyaye a dawo ma addini, a san addini, Allah ya mana ce, Allah ya ce Allah ya ce malumin na.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 kafin samu abin da abin na duk da na jise na umar eh zan tambaye shi ne a fulsa sai ba ka fulsa Allah